wallahi zo daidai ka daga garne ko ne mai dabara bula ga duwa nodi wasu cha dai aran ga duwa har kan da kula ran funa kware minti biyu na hutu minti biyar na kokowa har kan na yau baka so mugun tayi an ta jirwar kai kasize a tasiu a tasiu a tasiu ayuba san Abang abanga mkwege furo kasi ibrahim gamara Madalah pada tu as tout compris to yanzu dai so an tasu da yuba sani gocharga Ada yang mai ga fatta ada agades na fatta agades amara ja dukkan su Kai ba yake kokarin kai ya samu ya kurda ya gama da tasu tasu yaƙi. Wallahi ko kowa ce mai sha'awa na gaya ma kowa na kokarin hita ya tsirar da mutuncin shi tsakanin tasu Ibrahim da Ayuba Hassan. Ba wallahi iyadai da carau da jesse. Ina carau da jesse so nan kai go.

kokowa nimawala hali temiti ka gurje ar bora bora no ane furiyando gono fattendo no niga ha Amen.

na Agadez en 2 minutes 51 secondes. Arzika. Shaibu Arzika nga ne goma tuso. Mun yi minti guda, yi minti uku na ƙarshe. Ah, ah, ah, ah, Shaibu, ah, Shaibu, ah, Shaibu, ah, Shaibu, ah, Shaibu, Shaibu, Shaibu ya rungu, Shaibu ah, ya rungu, yana kokarin ya kada ta daga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. shaibu ya yi kokarin shi shaibu ya yi kokarin shi amma aminu ibrahim ya kada shi a karshe wannan shaibu arzika ya dauka ya rukun kuma ya dauka ya rukun kuma amma kuma a karshe karshe sai aminu ya zace da shi saboda ga jinjau ya kada aminu ibrahim ya zai ya mai gwanin ka. agadas goceci labinu saidu mai dabba na agadas ka zo kai to yanzu laminu mai dabba jagoran yan kokowar agadas laminu mai dabba ga yana ya shigo hankali da ya kuma da mu hankali da yakuba da mulamin in kuma ya dauko da hankali da yakuba da mulamin ya maimaita kan shi kenan attention ko yakuba ya sha honsa ko kuma kara mai wa ya sani Allah wa alam Laminu Saidu mai daba na Agnes ya dauko Haruna Isufu na Yame Haruna Isufu Dama ce tsakanin laminu saidu mai dabba na agades da marasha da kuma haruna isufu na yamai mai damara bula muna ƙara tunasar muku da cewa a cikin wannan kokowa shi laminu mai dabba shi ne mai rai haruna isufu ya riga ya faɗi haruna isufu mai damara bula na gyame shi ya faɗi minti biyar na kokowa minti biyu na hutu minti biyar na kokowa hankali dai banda garaje wai zaku ana jin ka zaku faɗi magana ka muji ina ganin ta ƙare

Yamama. Allah kawo daga yankana. Allah. La facture certifiée est fondo gongai da ya lashe da malamaya. so gayno ina cara hawde kamɓe ina cara hawde kamɓe sakay ga arbitre nayi fursa kaydo allah mai ceton kare ga bakin kura to wani mai baka ba harafin na ba wai gadi halbor gado a gado gonai ba Mamman Bisa ya Mamman Mamman ya kada. Mamman Ibrahim ya wallahi. Wallahi. Mamman Ibrahim na Agnes ya kada Iliya Mamman na Nyame. Rabiu Kankura. 45 sirgo Angenase. 45. a sun kama sun kama ma tsakanin sabon lai ne mai damara bula da kuma rabi abdukan kura agades na sha ga su tsaka fage tunasar muku da cewa rabiu abukan kura mai ja na agadar mai rai ne sabo abdullahi mai damara bula na yame shi ma mai rai ne minti biyar na kokowa minti biyu na hutu minti biyar na kokowa haka take abu kwana da uban da eh a mun dawo sabo abdullahi sabo abdullahi ne mai shekara rabi wallahi kurana agades annini minit sen kando sefon ba alama rabi abdul kan kura kamar ma ya dan shi mu almiya muhammadu wallahi na agades ka zo kai zabe tsaya tukuna tsaya almiya tsaya sabo abdungano zeri nyamai ase rabiu ka na rango ibaga da kabaran karo bondei amaliya dagodir cega dai wallahi ga nan abdurashid ne kura daga bisa gaiso da barodi biyu da rabi na kokowa muna ƙara turasa da cewa nazir ga fa'abda wa mai dai mati gurje ndawo aga kai kai fa hau hau naka mara na da shi ya minti biyar na kokowa minti biyu na hutu minti ah, wallahi ba abba ba da kada abu ya kada shi aka rubuta ma kada sai ya shuyar da wadda abai ne ya juya da abba ibrahim naziru ya kada naziru mamar na Shugaba Abisalami Yusufu na fati da fati ilela. Ana haji dimashin sa a hankali. Ah, kai kai kai. kai sai kai. Ya mai gurje zo kan. 1 minute 20 second. Muhammad Baba yayi kai. Ana haji Haruna mai mantalo. Wallahi. Barka da ini kuma ba. Muhammad Haruna Baba. kida minu nyame ya mai gondi tachi agades gondi hika ana hadi iyo mai sayariya sai ya kari tawa ya alhaji rutawa alhaji iyo mai sayariya na ta wadannan mijin duniya cikin minti daya za ku dai hudu hukumar ta bakwai ce hadi tsakanin yamai da agadas mai masaukin baki ngano go furonde gabi abdourachid aminu ngano go furonde gabi so arbitr ni ka sa kai ga bai da maraja arbitr ya ce wannan baka ne aminu su rai ne amma da kidin mota na ni kai Allah kawo